yana nan sani da ku yana nan zaune lafiya rana ɗaya sai ta waye a nemi kansa a rasa sheka da gudu ba wanda ya sai shika manzo Allah ke harbe ya zama ya shiga hukuncin farauta ce to sai malamai suka shiga kowanne zara sa. an harbe shi yaya zai zama farauta ta wace huska zai shiga nan yaya za a yi sai an sai an bismillah an yanka sai to duk matsalolin da suka tara kenan fassara wannan hadisi kun ga shafi daya biyu uku hudu duk ana tsere na shi tunda manzon Allah ya fada ba zai faɗi a banza ba ko to yaya za ka yi ka kare mazhabinka eh mazhabi na manzo Allah ne ko nasa ka shigo da naka sai ka samu mishi mafita ba haka bane sa'annan qala jaddi yace rabi'u dan hadisi yace sai kakana yace inna narju aw nakhafu al wa gadan ya manzon Allah mu muna gudun cewa gobe za mu hadu da makiya za a yi yaki tsara da suka kan sakali da kan sakali takobi da takobi wa laysat ma'ana mudan ko kuma ba mu da wukake da za mu yanka dabbobi da muke so ina ma'anan wannan tambaya da kasar rafi'u dan khadija eh za mu hadu da makiya za a yi takobi da takobi ba mu da wukan da za mu yanka nama wannan takuban muka ji muna yanka abinci da shi za su ba za su yi karfi kai shi ba da za mu yi yaki da su shi yasa ba za mu shagara da su muna yanka abinci da za mu ci ba don mu su suna da karfi muka hadu da makiya eh? harbi a ah, da har kowa ke don harbi kowa da abin da wani sauƙi za a je yaki wannan na da baka ba a ba su bindiga ai wannan na da baka wannan na da mashi wannan na da takobi wani ma sanda ne da shi ya zai wani ma ba ya da takalmi da zai ta? balle ya ba ita ya manzan Allah gobe fa za mu hadu da makiya za a hadu za a buga abin zai zafi mu kuma ba mu da wukake da za mu yi ta ayyukanmu na gida sai ta kubban mu yaya za mu yi kenan afa nasbahu bil qasab in za mu yanka tinkiya ko za mu yanka abin da za mu ci za mu ɗauki bawon rake ko wani abin ko kaci wani abu mu yanka kala sai manzo Allah ce ma an bawon kara ne Turgagiya, turgagiya eh, haka suka bada, turgagiya ake cewa. Eh, da karar daga karar ne ake yin su. Karan dawa. Ko takanda da karan dawa da takanda da rake wanne ne fi karfi takanda ya fi ko suka ce za mu ɗauka mu yanka dabba ko tsuntsu ko kaza ko menene kala sai manzo Allah ce ma an hara dama wa zikra smullahi alaihi fakulu yace duk abin da aka yanka ya zubar da jini aka ambaci sunan Allah aka ce bismillahir rahmanir rahim ku ci laisa sinna wa kufra amma banda haƙori da farce ko abin nan a kaifan mutum ko farce manzo Allah ya ce shari'ar musulunci ya hana ka doki haƙori ka yanka dabba haramun ne ba za ka ci ba ko farce ya yi tsawo ko farce ya kaifa ko kumba ko a dauki a yanka shari'a ta hana manzo Allah ya ce banda waɗannan abubuwa guda biyu amma kara ka ɗauka mai karfe ne duk abin da ke da kaifi ka yanka bismillah allahu akbar ka yanka za ka ci namiji ya yanka ko mace sai ce laisa sinna wa zufra to amma zan ba ku labarin hakori da farce ko kai fadin me yasa aka ce kar a yanka da su an zalika zan ba ku labarin amma sin ce amma kun ga hakori fa azmu kashi ne ai hali kai yanka da kashi wa amma zufuru amma kuma wannan kumba ko eh, abin nan ɗinka eh, menene farce ɗinka mudan habasha mutanen habasha ke yanka da shi kuma mu an hana mu haka shari'ar musulunci to wannan hadisi shine malamai suka je ana kowa ya zare takobinsa da alkalaminsa don fa hadisin ya kunshi matsaloli da yawa manzo Allah waɗannan to wa'annan dabbobi fa wani lokaci sai su tashi kamar dabbobin daji dabbobin gida an saba in yayi tawaye sai zama kamar dabbobin daji sai ya sheka ba ku isa ku kama su koyan yanka ba kuma za ku yi kasarar dukiyar ku manzo Allah ce sai a harbe shi ya ya shiga cikin hukuncin ne kina farauta kuma karshen hadisin manzo Allah ce ma an hara dama wa zikra smullahi kuti ta sai matsala ta tashi lalle sai an yanka bismillah Allahu akbar ko kuwa aka yi harbi shi ne matsayin suka ce tun da manzon Allah ya faɗa duk sa'an da dabba ta yi tawaye ta sheka da gudu a harbe ta za ta shiga cikin hukuncin mai farauta suka ce a'a sai an kama an yanka to ya za ku yi da wannan hadisi a yi mu wannan hadisi sai mu ce kaza sai mu ce kaza a shiga nan a fita nan duk abubuwan da ake ciki kenan shafi hudu ba mu da damar mu karanta su ko wanda yake da shi zai je karanta a gida ne باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه wai babin da ke bayanin hukuncin mutum ya haɗa dabino guda biyu ya ci cikin abin da kuke sha musharaka a ciki tarayya a ciki wannan na da haƙƙi a ciki wannan na da haƙƙi a ciki duk haƙƙi ku daidai ne aka ce ku ci ɗaya ɗaya in ka ɗauki biyu ka ci ka ci halal ko ka ci haram sai ka nemi izinin ɗan uwanka hatta ya sa'adina sahiba sai ka nemi izinin ɗan uwanka tunda yana da haƙƙi a ciki ko قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول اتناج عبد الله بن عمر الله كان مسيدانا سوى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه yace manzo Allah yayi halin muna tafiya abinci ya kare aka aka kawo abinci aka ba mu duka muna da haƙƙi a ciki ko aka tara duk abincin ko aka kawo dabino ne aka ce kowa ya dauki ɗaya ya ci kowa na daukar ɗaya ci bai halatta mutum ɗaya ciki ya dauki biyu bai ci sai ya nemi izinin su dan Allah zan dauki biyu kun bani izini in suka ce eh sai ka dauka amma in suka ce a'a sai ka dauki ɗaya ko ko a'a wancan karo ni da zan ɗauka biyu na ci kowa shi ma sai ya dauki ɗan biyu kafin abin kafin ta ke ta zagayo ko duk mai ake gudu to kuma yanzu zalunci shine ya zama abin ado ya za a zauna lafiya ya imanin mutane zai yi daidai ya addinin mutane zai nice ya addu'ar su Allah zai karba ya addu'ar su Allah zai karba kowa kin san mutum shi albashi yake karba kowa kin san albashi duk sa'an da aka zo ana kashe kuɗi fiye da kima din nan ya kamata ki bada shawara ku shaddake kuna ci za ku ci za ku daura za ku wallahi za ku daga hannu kuna roƙon Allah a jefar da addu'an ku saboda mai haramun ake tara abinda ake ci, haramun tufa da ake daura duk kale da za a yi kwana nawa ne duk sa'an da ka ɓata tsakaninka da Allah dan ka ji daɗin duniya dadi kaɗan za ka ji da a ce tun ran da aka haife ka kana jin daɗi haka musu aka ce kul mata'ud dunya qalil mata'ud dunya tun ran da aka haife ka ka zama nada ka shugaban kasar garin ku kuma ba juyin mulki ba ban tsoro kowa na ma biyayya shi cikakkiyar biyayya duk abin da kake so kana samu kai shekara dubu da aka mutu aka ce mata duniya qalil wannan dalilin da ka ji dan kankanin abu ne kamar dan siyasi dangane da abin da da za ka samu wurin Allah da ka hakura sai wal akhiratu khairun wa abqa yace bal tuqsiruna al hayata dunya abinda yasa kuke gaggawa kuna fifita rayuwar duniya ta ba wai dan daidai ne kuka gani ba ko ko a'a wani jin a'a duk sa'an da ka fifita rayuwar duniya abinda da kake so shi za ka yi ko da daɗi ko ba daɗi ko daidai ne ko kuskure yasa duk sa'an da ka saba wa Allah ka bi son zuciyarka kada ka taba tsammanin cewa wai ba za ka samu bacin rai ba wallahi za ka samu bacin rai kuma ba lada duk sa'an da ka saba ma rayuwar duniya ka saba wa mutane dan Allah yarda duk abin da za su yi maka su bata maka su ya su janye su ci daga ka su ci kaza za ka ji ba daɗi amma wallahi tallahi karfe murna za ka murna za ka yi قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة عن جبلة قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة يتي كفن في مدينة سينوى فري يصارو يصامو فكان ابن الزبير يرزقنا التمر ibn zubair shi ke da arziki wannan lokacin sai zo bai ce kowa ya je wahala ba a'a yadda suke yi wanda yake da hali yace ibn zubair na tamar haka yake ko mutum daya da aka yi yunwa fadin kanin nan Allah ya kiyaye aka samu yunwa mutum yana da kuɗi da zai ce duk mutum mutanen da kowa ya zai karbi abinci kowa ya zai karbi kuɗi ya je sai mai ayansa riga kowa ya zai karbi gwargwadon ciki matsala tana bukatar tarbiyya kin aka yi ma wannan tarbiyya wallahi ba za ka ji zafi ba sai kaga kana yin abubuwa masu ban mamaki to amma tarbiyya ta riga ta gurbace ta lalace kuma ba abu ne da za a zo a faɗi shi rana ɗaya faraf ka iya yi ba in muka yi sa'a muka iya yadda ibadan mu muka yi muka da Allah lafiya mu yi sa'a amma al'amura sun zo muna a makare ka riga ka girma ka yi tantake kai abinda ka sa gaba rayuwarka ta tafi da kake so gidanka matanka ƴaƴanka kenan ko haram ce ko menene tunda an saba ana yi ba za ka iya hakura ba sai dai a tafi haka nan duk abinda Allah zai lafiya sai dai bilisanil hal aw bilisanil maqal to yaya za a yi kowa sai ba da gudunmuwansa a samu kyakkyawar tarbiyya ma ɗaya a tusa musu waɗannan abubuwa wallahi sai sun tashi sun yi abu kuna ganin su kamar waɗannan mutane ne ko mala'iku ne ba jiya mun karanta kisan juraidu ba juraidu ba dan adam ba mutum bane dan adam bane ba al'umma a cikin cikin al'umma wani annabi ba al'umma wani annabi za su yi al'umma manzo Allah ne ai rashin sa'a ne tarbiyya ta zo maka gurbatacciyar tarbiyya ka shiga ciki ka girma sa'an nan daga baya ka zo a kaza haramun ne to shekara na talatin ko ashirin hanya ta kenan ya zan yi na bari yin je mutu da yunwa zan kwana yunwa wa ya ke maka ka bari ka mutu da yunwa ko za ka fara yunwa الشيطان يعيدكم الفقر rayuwa ce kai ne ka jawo kanka wannan rayuwa waye ce sai ka sa riga naira dubu goma waye ce sai ka hau masa naira dubu a mai kyau waye gwargwadon abin da ya yi a ci halal shi ne yake maka daidai amma kai ka riga ka dora rayuwa ka kuma wahala ka dora ma kanka duk su allah ka dora ma kanka wannan rayuwa wannan matsayin kake so ka kare har ka hadu da Allah Allah ya yarda ko kai ya yarda baka damu ba wannan matsayin kake so ka kare shi ne sanadiyar da yasa manzo Allah da sabansu rayuwar yadda ta yadda Allah ya kawo ta haka za a tafi a hakura to zaka iya control rayuwa haka ne zaka iya sarrafa matanka ko ƴaƴanka ko gidanka ko menene ran da Allah ya kore a ci a gode ma Allah ran da Allah bai kawo ba a hakura da abin da ke akwai amma an kace abin naka tsari ne haka nan yadda kake so shi ma'ana sai ka turfa su Allah ya maka yadda kake so shi ne sai Allah ya mata lala ko eh, istidraji kenan me eh, me ake cewa istidraji na ce ya ki mai mai kuke ba ku san shi ba ta lala kenan ko eh sai Allah ma ta lala ka ga kaman cewa daidai kake tafiya na dai sai Allah ya jamce ka haka shi nan sai ka ji kamar mafarki shekaru arba'in hamsin ina jin daɗi ina cikin mulki a tun wahalan banza nake ya laita ni kun tutura. ya laita na nuraddu wala nukadzibu bi aya ya wahal ya hal yafu an laita oh. a lokacin ba shi da amfani sa'ati la mandan ba lokaci ne da nadama za ta yi ma amfani ba lokacin da nadama za ta yi ma amfani lokacin da manzon Allah ya zo yana ta gubar maya yana fama ba shi ba sha ba jin daɗi dan kai in nan ka ƴanta kanka wurin Allah ka ce a'a baka sani ba in ka ji lafiya ka ce Allah ya ji ka koya abinda ka je kan dace ni ni ka imanin ka din nan ka jawo shi manzon Allah da sahabbansa suka wa mai kyau ma na halan ma suka kau da kai dan kai din addini ya fito ma lafiya a lokacin tsananin sanyi ba su da hita ba su da abin imamawi ba su wani ma ba shi da takalmi a lokacin tsananin zafi ba su da fanka balle makwancin manzon Allah aka ce tsakanin menene Gabar mako? Har sai na umar yace ya daga kai dakin manzan Allah shi kenan ba kyanda ba fanka ba AC ba menene ba ko yace babu ma wani abin da ke da kyan kallo kuma duk wani mahaluki da ka sani Allah ya halicce shi manzan Allah ya fi shi daraja wurin Allah Allah ya fi son manzon Allah ne to wace hikima ke cikin haka to dan ne in Allah yana son haka shi ɗaya ke zuwa yana nan. in ba ka kare imanin ka ba yadda za a yi kai ke dan yana da dabaru da yake shigo ma mutum to me wace hikima ke ciki tunda Allah yana son shi to me yasa kaza kaza kaza dan me za ka yi ta addu'a kullum kana roƙo Allah bai baka abin da kake so ba eh, to waye yake maka gata ne a baka abin da kake so wa yake ma gata ne wurinka a baka abin da kake so wa ya faɗa maka wannan kana da ɗanka ko ƴarka da ka haifa ɗanka zazzabi ya kama shi don kana son zai kawo sukari ga bashi ka ɗanka da ka haifa ba shi da lafiya zazzabi ya kama shi don tsananin soyayya sai ka ji ka sukari kwano dai ka bashi ka sai sai dauri dauri zaki ne da shi ko ɗaki ba ka son shi ne ka ba shi me yasa a lokacin abin da zai masa amfani ke in ka ba shi sukari kayi wuta kayi rashin hankali ba soyayya kenan ba ka ce ya mutu zuwa yamma ba haka ba a to me yasa za a jinkirta tunda za a bayar me yasa za a jinkirta eh kai ma ka kana yin haka ko ce kina yin haka na, duk za da yarka ta fara girma ko ran shekara biyar ta aure yi ka samu kudi gije ki sau samira ki aje ki ka samu kaza kaza gije duk wa kike sai ma dan wa kike sai me yasa da kin so ba kin ba ta sai ki ki aje ki tara ba ta gani ma saboda me akwai ranar da za ki zo a ce yau an yi buki ya za ta shiga ɗakin da sai ta ga a ce yau watan azumi an kama yau kwana bakwai wai yau kwana goma shi ke za a yi sallah a je a sauta takalmin sallah ma yara riguna dan wa ake sai na abubuwa yau me yasa da an sau ba za a zo a nika masa ba da ya hankali ko akwai ranar wannan sai ake gobe sallah ko safiyar sallah sai ka ga an fito da lokacin da ya dace to haka ka bar Allah yana tasarrufi a kanka kada kai kai tasarrufi a cikin Allah ka bar Allah ya tasarrufi a kanka kada ka bar kai kai tasarrufi a cikin Allah kai dai kai ta roƙon Allah in Allah ya ga dama ya karbi abin da kake so ya baka yau ya yi maka daidai in bai baka ba kada ka taba tsammuna na zato game da Allah Allah yana da suna a cikin sunan na kisa al-adilul hakam al-hakim mai hikima Allah mai hikima ne kana ta roƙon Allah Allah ka sa in ci jarrabawa Allah ka sa in ci ta bana Allah ka bani mota bana Allah kuma Allah cikin halin murgabi ya san wani in ya wadatu bana zai halaka zai shiga wuta ko zai zai kakkari sai Allah eh, Allah ya karbi addu'anka sai in aje abin ba zai baka ba Allahu akbar gata kai ma kokin ta aka Allah ya sani cewa ya baka wannan abin zai zama sanadiyar shiga wuta ko halaka ka ko mutuwa menene gata tsakaninka da Allah ya baka abin nan yau ko ko a'a ya rufe maka kana ta roƙon Allah Allah ya bani kudi Allah ya baka kaza Allah Allah ya san cewa ranar lahira za ka zo ka shiga wani hali ba abin da zai fi ka sai bacin rai kuma Allah sai tausaya maka wannan abin da ka dauka kake so sai Allah dauka ya kunkule maka wannan ba zai baka kudin ka je ka shiga mota miliyan uku ne? a'a gata Allah ya ma ko kiyayya Allah gata Allah Allah ya san gobe ko baɗi ko bai masifa za ta sauko ko hari ko ko eh, gobara ko eh, ko ko hadari ko menene Allah ya san an kaddara wannan zai same ka Allah ya kiyaye amma Allah na sane da wannan kana karo ko Allah a bani Allah ya sa wannan kasuwanci ki riba Allah ya karbi addu'ar ka ya san duk riban da aka baka bana ko baɗi za ka kone ko za ka kakkare ko za ka halaka sai Allah ya karbi wannan addu'a maimakon ya baka yanzu ka ci kafin baɗi ka halaka sai Allah ya ɗauka ya toshe maka ya kare ka wannan fitina ya baka kana nan yau ka ci gobe ba wanne gata haka ce Allah ya kulla yawmin huwa ka kyale Allah yana tasarrufi kanka kada ka yi shishigi cikin Allah maɗauki duk abin da kake ciki Allah yana kallon ka yau ba ka da abinci ba ka da rigan kirki kada ka taba tsammanin cewa Allah ya manta da kai ne a'a Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm har abada Allah ba shi gaban kasar ku bane wanda ke gaban shi ne ke gani wanda ke nesa baya ganin sa a'a Allah duk abin Allah ya halitta yana ganin su lokaci daya yana tasarrufi akan su lokaci daya duk abinda da ke gudana ya sani yadda yake kallon ka haka yake kallon jan shi a cikin ruwa kasa karkashin ruwa ko da tsufa ويعلم الذرة ضد الماء كما يرى ما غاب تحت الماء duk halittar da ke sama na bakwai har kasa ta bakwai lokaci Allah ke tasarrufi a cikin su babu wani lokaci da zai zo Allah baya ganin wani ko ya manta da wani ko bai a'a kana ta sallah kana ta sallah kana neman abin da zaka ci ba ka da shi ko Allah ba karban addu'an ne ko sallah Allah bai kai wani yana nan su ya hau mota ya zo ya taka guri biyar watsa ma ruwa baya sallah to ya za ka yi hikima ce ta Allah kai ne kake gani saboda ya alamu na zahiran mina abin da kake gani zahirin rayuwar duniya yau gatanci ne aka ce an baka duniya ai ba gatanci ba ne aka ɗebo duniya aka baka an haɗa ka da wahala gana gani ne kamar za ka iya wallahi tallahi so nawa ana karanta tarihin mutane ibnu jalil zai ce ya manzo Allah a rokan nan Allah ya samu kudi manzo Allah ce ka za ka iya za ka iya me zai hana me zai hana akwai abin da zai hana dan zai zo ya hana manzo Allah Allah ka bashi kuɗi Allah ya bashi kuɗi ya shagala a kirga wannan a yi wannan a kawo tela a kawo ce ka yi telefon ingila a amerika duk an shagala da ana zuwa wurin manzon Allah ne aka nemi addu'a yanzu ba yaushe za a samu damar zuwa ana telefon ingila ana telefon amerika ana lissafi an je kaza an je an ne a ke zuwa masallaci ma yanzu dai sai dai ko da asuba ko da zaha har ma sai dai ran juma'a ma a hakura kuma ya isa haka nan al'amura sun muna yawa yana nan ya shagala sai shekara ta kewaye manzo Allah ya ce ai bai zo ba ba yanzu aikawa za a yi ku je ku ce ba da zakka ba aikowa ya ce kuje kuje manzon Allah ya roƙa min Allah ba da kansa yake a majalisin wa to da kuɗi yayi yawa ya samu dama yana ina yana yana kasuwa yana kamfani yana banki yana ba daman abu sannan aka yi sa'a aka hada azhar da aka sai sa'a ga ma'aikatan ofis ba kudi ne ofis ne mutum yake zaune yana aiki zai dai hada a zahar al'asar mazar ba to mutumin kirki ke na wanda yake yi a je wurin ibn jamila a karbo zakka yi da ma'azin zama su na surutu yana wa'azi yana maganganu yana da naira dubu biyar ne ko dubu goma zai ci da naira hamsin ya bayar zakka zai amma ya kai miliyan goma fa wallahi sallahi sai an ne, sai an yi dabara sai an kauce sai ka ji ba in ma ya cire ya baya wallahi yana jin ba daɗi ba zai iya cire in mutum na mallakar miliyan arba'in wai mun ce zaton biliyan shi ne dubu miliyan mai kai to mai hakuri miliyan ashirin da hudu a kawo kana mallakar miliyan arba'in zaton miliyan ɗaya ka auna imaninka ka gani daraja zafin imaninka zakkar da za ka fitar saboda haƙƙin Allah ka ba Allah da naira miliyan da za ka cire ka ba Japan ka karbi mota wanne ne hankalin zuciyar ka tafi nasuwa miliyan da zaka ba Allah da ya baka da miliyan da zaka ba jaman ka karbi marsaci dan Allah wanne ne zaka bayar kana murna دعونا auna فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى واما من بخيل واستغنى فهو وما يغني عنه ماله اذا تردى duk abin da ka tara na dukiya da mulki da jama'a la ma yughni anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula Allah ke muke da duniya da lafira fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ai dukiya sai yawa wallahi tallahi sai ka tsaya kaya kike dan ka fi karfin zuciyarka sannan ka hadu da Allah lafiya yana da wahala dan kana da naira dubu arba'in aka ce zakar ka naira dubu sai ka bayar kana murna ko ni zai bayar na murna naira dubu cikin naira dubu arba'in naira dubu ne sai maka in baka bayar ba ka ce ka ba ya mure ka karbi eh, kayan mota to amma har ya kai naira miliyan arba'in ka cire miliyan ɗaya sai sai ɗaya ce maka wannan miliyan ɗaya in ka je ka sa deposit account in ka je ka sa account wata uku zai kama kaza wata uku ke ɗan kenan zai kama ta wuri wallahi zai halaka ka ke ko ko wannan kuɗi naira miliyan arba'in yanzu sauran wata biyu shekara ta shiga biyu ka ta kama ni baran jin ka ka je ka sai haja sauran kuɗi da miliyan ɗaya ba su da zaɓa ne sauran ba kan istafti kalbaka wa in afsaka nasu asu ka tambayi zuciyarka ka auna imaninka kada ka yi sakaci ka je ka haɗu da Allah imaninka ba shi da haske Allah ka ta auna imanin ka da'iman da'iman kullum kana auna imanin ka kana gani imanin ka na nan ko ko a'a yayi sanyi ko kuma ka rasa shi sam kada ka yi rashin sa'a ka zo lokacin da ka rasa imanin ka shine zaka je ka hadu da Allah to amma sai rayuwa ta zo aka ce sai kana mallakan kudi masu ɗin yawa sai kana da mulki sai kana da kaza shi ne wai Allah yake son ka to shi kenan sai wannan tunanin ya zai shiga cikin kwakwalwa kowa to me zai hana kuma kowa ya tashi nemi kudi ko kaka ko halal ko haram ya ci haram ya ciyar da matansa ƴaƴan mutane ƴar mutane suka auren maka ka je ka ciyar da haramun manzo Allah yana cewa ayyu lahmin nabata ala تخفي والنار دين naman da aka kumbura shi aka tarbiyyar da shi da riba makoman sauka ka ce ‘ya'yanka haka nan ka ce kai kanka haka nan ka cuce kanka don Allah an ci amfanin rayuwa ko kasara tare da cewa sake imaninka da addininka dai don ka tara dukiya din nan zai tafiyar maka fa da bakin ya zama kai kana zaune ba ka cikin bacin rai har abada fa kullum kana cikin bacin rai to ran ya baci a cikin yardan Allah shine yafi ko ya baci a cikin fushin Allah ya baci a cikin yardan Allah ya baci a cikin wannan kisan ibnu jamil kenan ko tare da wa zamanin manzo almanzo Allah ya yi addu'a Allah ya kawo kuɗin manzo Allah ya ce kawo zakka dan Allah manzo Allah ya ce kawo zakka ko ba ka rashi baka je ka je zaran to ka bayar manzo Allah ya ce kawo zakka ko ba ni da shi ba na je na rantsu na kawo ba na je na sayar da kayana na kawo to amma sharrin da ke cikin dukiya sai me sai shi zai ki bayarwa manzo Allah aka zo aka ce to ibnu jamil <laughs> ya yi masa godiyar mali ga san godiyar mali ko eh ahtu wa wa ahyana ala bakrin akhina idza ma lam najid illa ahana ko aka ce mayu ba suna taruwa ne tsofi suna ce 'ya'yan mutane ba ran da aka je cin mai ta ba samu yayin mutane ba da su wata ta kawo cikin ta ita ma a shi ne ran da bitin rubi tana ta tashi mutum bai samu da zai fitina ba sai ya dawo cikin gida bar a ibnu sai aka kai manzo Allah ibnu jamil ya kiya sai manzo Allah ce ma yanqimu ibnu jamil yace ma yanqimu ina mana ma yanqimu menene al-intiqam eh ra'a ma'ana ba komai sa ibnu jamil ya muna mummunan sakayya ya kuna wannan daki ba illa an kana faqiran fa aghnahu Allah shine ake ce haza ma yusamma bi tawkidu dhanbi dhanbi ma yushbihu al-madh ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأبناه الله فهكا النبي موسى فما نتاونا فوق هكا دب باين الله لغير هكا إن دي كتية ما يوى to ka roƙon Allah da'iman har imaninka ya fi karfin zuciyarka ka zama kamar Usmanu dan Affan ko Abubakar Siddiq ko Abdurrahman dan Auf az-Zuhri amma in ba haka ba wallahi tallahi sai sai dan ya kai ka ya baro Allah ya kiyaye ce eh, sai Ibn Zubair ya zama shi ke ba su abinci wannan lokacin da aka yunwa a kasan Madina وكان ابن عمر يمر بنا فيقول ألوكتين عبد الله بن عمر ياسا أنا ينوى mutane ba su da abinci abdullahi dan ibnu zubair shi ke kawo abinci yana raba musu amma ibnu umar zai ce zai wuce sai ce la takrunu kada mutum ɗaya ɗauki da dino biyu ya kowa ya ɗauki ɗaya ɗaya in ka ɗauki biyu sai ka nemi izini me yasa yace kada ku hada biyu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil iqrar yace saboda manzon Allah yayi hani irin wannan hali mutum da ya dauki biyu ya siyasa da cikin uwansa illa an yasta'zina ar-rajul minkum akhar sai dai in ɗayan ku ya nemi izinin dan uwansa za ka yi izini muna cin ɗaya dai, ni izini yace sai eh, shi kenan yace a'a sai ku hakura ko ko kai ka shigi shi ma ya shigi Babu باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل yace babin da ke bayanin kimanta abu tsakanin waɗanda ke tarayya a cikin mallakan abin kimantawa kuma na adalci ba na zalunci kimata adli a kimanta abin na adalci ba da zalunci ba a shi addinin musulunci ba a son zalunci قال حدثنا إمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا أنكر بودك عبد الله بن عمر ألا كان مسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل الله إرادة أن إن شاء الله ثبت أغريش من أعتق من أعتق شقصا له من عبد أو شركا دون أنت ربنسا لكي أشكم باوة ma'ana mu biyu muna mallakan bawa daya ma'ana ina mallakar rabi kana mallakar rabi sai ka zo kace ka yanta nasibinka naka rabon to yaya za a yi wani hukunci manzon Allah ya zantar a wannan أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو أتيق mun ga wani hukunci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu biyu muna mallakar bawa ina mallakar rabi kana mallakar rabi sai ga lokaci ka enta na rabo manzo Allah ji sai a kalle ta a gani kana da kuɗin da ya kai sauran rabon sauran rabon aka ce eh bawan ya zama bawa sai a karbi kuɗin a bawa wannan shi ne Shi shine kimata adalci na ɗanta rabona na, Allah ce to kai da ka ɗan rabon ka ɗin sai a kalla in ba ka mallakan komai sai wannan to bawan ya zamo ɗa rabi rabi kuma sai sai ya ce mai wancan aiki ko ko ya a karya masa fansa a sa masa fansa ya ya nemo ya ɗanci amma lokacin da ka zo ce ka ɗanta rabonka sai a duba sauran ɗaya rabon kana da kuɗin da zai in aka kimanta za ka iya biya kimantawa kuma na adalci bawan zai naira dubu goma kai da wani ke mallaka sai ka lokacin ka ce ka rabonka sai a kalle ka kana mallakan wani naira dubanni biyar eh sai a ɗauki naira dubu biyar a ce bawan lallai naira dubu biyar zai sauran sai a karbi naira dubu biyar wurin ka inda ka ƴanta rabin a bawa ne kai ɗan yau ka zamo ɗa kai bawa ba wai ɗan rabi ba wa illa in ya zamana wanda ya yanta rabonsa din baya mallakan komai sai wannan rabon to aka ce kai ma bawan sai ka hakura ka zamo ɗan rabi <laughs> sauran rabi kuma bawa فقد أتك منه ما أتك قال لا أدري قوله أتك منه ما أتك قول قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا من رواية وأن شكش حديث بسني بكو إدراجني أكي مغانا شيء من رواية كوكو آآ أيهم حديث لنا الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي عن كربو دغا ابو هريره الله كارا مسا يدا دغا منزon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace man a'taqa shiq shaqifan min mamlukihi fa alayhi khalafuhu fi malihi fa in lam yakul lahu malun قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشكوك عليه yace an karbo daga Abu Hurairah sai Allah kara masa yadda yake manzon Allah tsira da annabi Allah tabbata gare shi yace duk wanda ya yanta rabansa akan bawa min mamlukin fa alaihi khalasuhu to zai biya sauran sima ya zama da fi malihi fa in lam yakul lahu malu in ba shi da kuɗi da za a biya bawa ya zama da cikakken da to sai a kimanta wannan bawan nawa zai zai dubu goma to yau an yanta ka dubu biyar ya saraya yanzu abin da ke kanka naira dubu biyar je ka ka nemo ka biya sa'annan a ce zai nemo ya biya ko mai gidansa rabin aiki aka ce amma fa duk da shi ghaira mashkukin alaihi bawa kenan da manzo Allah ce kada a ci kada a matsanta masa ghaira mashkuk kada a matsanta a tsawwala sallallahu alaihi wasallam babu yace wani babi hal yuqra'u fil qismati wal istiham fihi yace za a yi qura'a a wurin rabo ko rabon gado ko rabon wani abu in ta kama a yi ƙuri'a za a yi in ta kama a nemi yadda mutane a yi sulhu za a yi menene hukunci za a yi ko ba za a yi ba za a yi to shine imam al-bukhari fiqhunsa kenan to menene dalilin sa sai kawo hadisi yake قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga Nu'man dan Bashir Allah kara masa yadda yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace masalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fihi misalin waɗanda ke tsaye da hukuncin Allah haddi na Allah maɗaukacin sarki suna amur bil ma'ruf wal nahyi anil munkar in aka ce a aka taba musulunci su ce a a in aka yi abin da bai kamata ba su gyara za su ga abin da ya kamata su fada su fada misalin waɗanda ke kare addinin Allah wal waqi'i fiha da wanda baya kare addinin Allah kuma yana shiga yana laifuffuka misali manzon Allah ta kowa ya kasa kunnin sa masalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha misali kwatankwacin misali tsakanin waɗanda ke kare addinin Allah suke tsayar da iyakoki na Allah suke umarni da abin da ya kamata su yi hari da abin da bai halatta ba da waɗanda suka toshe kunninsu kuma suna aikata wannan abin ko suna aikata ko suka toshe kunninsu suka rufe idanunsu ana aikata ba abin da suke cewa to wani misali ke na ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce kama sani qaumin istahammu ala safinati mahallu shahid kenan na Imam Bukhari istahammu wai wai su mutane ne taron jama'a guda biyu suka je suka mallaki jirgin ruwa kwaya ɗaya. wannan jama'a ta ce ita ke son sama wannan ta ce ita ke son sama to yaya za a yi sama ba za a raba ta biyu ba sai a ce sai a yi ƙuri'a don ƙuri'a hanya ce cikin hanyoyin musulunci na tabbatar da abu wannan kungiya jama'a ta ce tana son mene cikin jirgin sama wanda ta ce eh, jirgin ruwa wanda ta ce ita ma tana so sai aka zo aka yi ƙuri'a sai wannan jama'a ita ƙuri'a ta kama ita za ta mallaki sama ke kuma sai ke hakura da ina kenan to ai jirgi ɗaya za su shiga ko saba asaba a alaha wa ba'dhum asfalaha sai ɗayan jama'an ta suka samu sama ɗaya suka samu kasa to yanzu ai za a zauna lafiya kenan ko amma duk ai musharaka cikin jirgin ruwa وكان الذين fi أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من ai ku da kuke kasa ko da yake ku da ku kuka kusa da ruwa in kuna da bukatar ruwa sai kun hau sama ko ku je ku ɗebo ko za ku huda jirgin ne ku ɗebi ruwa ba na sama ba na ƙasa in suna buƙatar ruwa sai sun hau sama su je a ɗebo ruwa su sauko su kai kawo ɗin sai su ga suna damun wa'ancan sai suka tunanin su a ah, tun da su suna mallakar sama mu muna mallakar ƙasa kasa mallakar mu ne me zai hana mu hura jirgin ruwa mu ɗebi ruwa manzo Allah ke maganar nan faƙalu sai na kasa suka ce law anna kharaqna fi nasibina kharqan falam nu'li man fawqana to me yake ciki mu da muke mallakan kasa muka huda jirgin ai ba mu ci na sama ba me muka yi mu kafan benen su muka karya mu hau mun bata muka abu ne inda muke mallaka ne muka dan da katako a cikin jirgin ruwa don mu ɗebo ruwa sai manzo Allah ce to kaga an shiga wani hali wa'annan da suke mallakar sama ba su ke mallakar kasa ba amma in suka kyale wa'annan suka huda jirgin ruwan sai mai cutar kan na kasan kadai zai zo za ta zo sai manzo Allah ya ce fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an in suka kyale su don mu muna bere muna sama suke mallakar kasa in suka huda kasar sai mai dukkan su su halaka wa in aka zo ala aidihim jau wa najau jami'a in suka hana su suka kwabe su sai su na sama da na kafa jusu tsira to a tattauna wannan misali da manzo Allah ya kawo ma'ana ana zaune kasa da masu mulki da malamai da masu kaza da sai aka yi mazinata na yi masu luwaci mashaya masu barna masu kaza kaza duk suna yi tunda dai ba gidanka bai atabo ba shi kenan bai taba ka ba Allah ya ce wata ku fitnatan la tusiban alladhina zalamu wannan misali ne mai matukan kai matuka da manzan Allah ya buga mutane biyu suka mallaki jirgin ruwa kowa na son sama ba zai yi ba sai aka yi ƙuri'a mahallu shahid kenan na imamul bukhari ƙuri'a tunda manzo Allah ya tabbatar bai suka ba ya halatta to sa'an nan sai aka ci gaba da wayannan suka zabi kuri'a eh, su ta kama su za a ba sama wayannan sai suka hakura da kasa to na kasa din sai su hau sama su ɗebo ruwa sai suka zo su kai wani tunani a'a tunda mu muke mallakan kasa ba mallakan su bane su ma suna mallakan sama in muka huda cikin mallakan mu me muka yi ai ba mu cutar da su ba tun da ba kafan bene mun karya ba inda muke mallaka muka huda to wa'ancan kuma inda su yi wata ne su a yake mutum da mun haye shi yake cikin jirgin sama shi yanzu kowa kusa da mutuwa sakan ɗaya abu ya faru kowa ya kone ya gama akwai wanda in shiga jirgin sama sai ya ci sai so sai an baya so ya bude idanun sai na gani haka jirgin sama ke da wani wata rana a madina ana zaune lafiya aka tashi su mutane suka tashi za a yi tafiya wani mutum ba fa kai duk wanda ke saukan mu alhabai sun san shi aka tashi da mata da ƴaƴa da mana iyali baki ɗaya suka je za su bi daga madina za su sauka jidda aka ji wani Allah zai kiyaye shi in aka fi ku karfi kai ne ka shiga aka ce a'a wani jirgi kenan kai ka hakura ku san me yake faruwa tashi daga jirgin jirgin sama kan ka jirgin ya kama ta sun kone hormuz amma don tsananin son da kowa ke ma aka samu wata matiga sun kone amma ta dauki ɗanta ko ɗanta ta sa cikin cinyar ta tare a kuɗi eh, to ga halaka na zuwa sai kamar ɗanka ko ɗanka in sa ido ana kallo ko ana wulakanta addinin Allah wallahi tallahi Allah baya faru. wallahi tallahi Allah baya bari wallahi tallahi Allah baya son ran da Allah ya tashi kama mutane kowa fa sai ya dandana ku da wanda wallahi ba shi wa barik lana fi ma a'ani wa qina wa sirif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون مرفوعا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم